karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen hausa na studio kalangu ya so mu gabatar da labarai masu sauraro asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri A cikin shirin za ku shi sakamakon baya-bayanan dangane da harin da aka kai wa sojoji a garin Tilwa cikin Departement ɗin Walam. a yau aka fara ƙididdigar al'ummar birnin Maraɗi. Muna ɗauke da bayani kan gasar fina-finai Fesfako da za a soma gobe Asabar a birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. A shirin musamman muna da bayani kan gungun mata da ake kira Doriban da suka halarci taron Sahel Inov a nan Yamai. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, to bari dai mu dawo wato kan harin da wasu mutane dauke da makamai suka kai a garin tilwa departama din walam ranar laraba 22 ga watan fabrairu sakamakon da aka bayyana a hukumance baya bayan nan ya nuna cewa mutane goma sha biyar suka rasa rayukansu wasu sha tara suka jikata ga fasarar rahoton tarnan ahmed da fudai A cikin wata sanarwa da aka yada a talabijin na ƙasa a maraicen jiya, ofishin ministan da ke kula da harkar tsaro ya yi raskuna harin da aka kai a zawan, wanda ya faru a ranar Larba, inda suka bayyana cewa sojoji goma sha biyar ne suka rasa rayukansu, goma sha tara suka jikata. Sai dai sanarwar ba ta taɓo zancen sojojin da aka nema ba a samu ɗoriyarsu ba bayan kai harin. A jiya a yayin da Istidiyo Kalangu ta tuntuɓi wani ɗan majalisa na jihar Talabiri ya jaddada cewa sojoji ishirin ne ba a samu ɗuriyarsu ba wata majiyar jami'an tsaro ta ce sojoji goma sha shida ne aka tarar a mace a cikin wani gebe a zagaye na intirzawan wanda da duka alamu dai maharan ne suka hallaka su yau dai da safe aka yi wa mamatan jana'iza a gaban hukumomi a shafin sa na tuta shugaban ƙasa ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan mamata sannan kuma ya ce an ƙaddamar da yunƙurin bin sahun maharan tsakanin tsakanin yankin da kuma iyaka da Mali. ta labarin da zo muna yanzu yanzu nan ya nuna cewa kungiyar esta ta ɗauki alhakin kaiwar wannan hari na tilwa a cewar wata jaridar ƙasar mali bayan wannan hari kawancen jimbiyon adawa FRDDR ya isar da ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu tare da fatan waɗanda suka ji rauni Allah ya kawo musu da sauki shugabannin kawance na fr radar sun kuma ɗauki matakin ɗage jerin gwano da taron gangami da suka soyi gobe sai ranar asabar 4 ga watan maris mai shirin kamawa a sakamakon wani bincike da jami'an hukumar 'yan sanda suka gudanar a adarbi sanatta mai kilomita 160 a kudu da agadas sun gano harsasai 372 iri daban-daban da aka lumke cikin ledodi aka kuma saka su cikin bidon mai an kama waɗannan abubuwa ne cikin wata motar bas ta sufuri da ta tashi daga agadar zuwa difa wata mashiyar hukumar 'yan sanda ta bayyana cewa har sai wato na wani gungun mutane goma sha biyu ne dukansu 'yan asalin ƙasar chadi. Ƙasar Nijar da ƙasar Senegal dukansu biyu suna takarar neman shugabancin hukumar ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka masu kuɗaɗe bai ɗaya wato imowa kasar Senegal ce ke rike da wannan matsayi har cikin watan Janairu da ya gabata. Muntari Muhammadu ya fassara rahoton Rahilatu Usmana akan wannan al'amari. Shugaban ƙasar Senegal Macky Sall a cikin wata mujalla ta Tribune Afrique ya ce ƙasarsa ba za ta ja baya ba a cikin tsayawa takarar shugaban kwamitin gudanarwa na ƙungiyar Yamuwa. Ƙasar Senegal tuni ta miƙa sunan tsohon ministan kasafin kuɗi Abdullahi Jof domin maye gurbin Sheka Hajibu Sumare da ya bar gado. A miƙa buƙata ajiye takarar ne a gaban shugaban ƙasar Cote d'Ivoire kuma shugaba mai ci na ƙasashen mambobin ƙungiyar. Sai dai a cikin shafin sa na Twitter, ministan hulɗa da ƙasashen wajen ƙasar Nijar, Ibrahim Yakuba, ya ce matsayi ne da ya kamata a baiwa Nijar a cikin ƙuduri na 33 da aka yi wa gyaran fuska. Ƙungiyar ta bayyana cewa shugaban kwamitin gudanarwa a cikin mambobin muhawara shugabanni da gwamnatoci su ne suke tsayar da wa'adin mulki na tsawon shekaru hudu ta yadda ake yin zaben shine ɗaya bayan ɗaya za a kirayo shugabannin mambobi na wannan kwamitin. A halin yanzu dai wani ɗan ƙasar Togo ne yake riƙon ƙwarya. Har yanzu dai ba a sanar da lokacin da za a gudanar da taron na gaba ba, wanda za a yi zaɓen sabon shugaban wannan ƙungiyar ta Yemowa. A gaida Muntari Muhammadu, a yau aka soma ƙirƙirar al'ummar maraɗi a fadar sarkin Katsina. ma'aikatar magajin garin maraɗi ce ta ɗauki nauyin tafiyar da wannan aiki da manufar sanin yawan al'ummar maraɗi wanda hakan zai ba da hukumomi damar fasalta ayyukan ci gaba a tsawon kwanaki goma jami'an ƙirdiga su arba'in za su zagaya cikin unguwanni goma sha bakwai na garin maraɗi ya kumsa domin lissafa maza da mata da kuma yara shugaban majalisar mashawarta ta maraɗi ayuba musa ya yi wa wakilin muhammad da maman ƙarin bayani maraɗi tana cikin garuruwa mai yanar Nijar wanda ake haihuwa diya. Amma kullum aka lissahi za mu ganin kan muna baya saboda ba mu muka yi wannan lissahi ba mu san nauyinmu. Kullum ba taɓa shi da kyau ba. Don haka wannan shekara sai konsai na Vilki Muradi suka ce to wannan shekara muna so a yi lissahi a san nauyin al'ummar Garmuradi. Saboda yana kawo mu rauni ko wajen taimako. da lokacin da gwamnati za ba da kaya yana bada rushi bisa nauyin yawan al'umma. Shi ne aka ce mu mun yi wuce haka nan. kenan ya kamata mi wannan mu samu fishe na kwarai wanda zan bada a san nauyin na biyu muna so mil sai saboda ya kamata a ce an koma biyan lanho marabi tani ba su biyan lanho to kuma nan ba yiwa sai an san yawan mutane duk lokacin wani bako zo na so tallafa mu garin nan sai ya tambayi nauyin mutanen duk lokacin kuma nauyin sai mu ga in abin ya samu ma sai ga yayi kaɗan saboda ba a san nauyin ba na kwarai Ma'aikatan kamfanin samina da ke zaman kashe wando tun cikin watan Fabrairu na shekarar 2015 sun fito fili sun yi bayani. Cikin ma'aikata 432 guda 60 kawai ne ke kula da wani haƙar karfin Iranium cikin Departement ɗin Ingal a jihar Agadez. lamarin da garba hamisu ɗaya daga cikin ma'aikatan ya yi allah wadai da shi a yi ta wayar tarho da tarnan fudai ahmed mun shiga shomaj teknik eh, tun watan fevrier na 2015 daga wannan lokaci da muka shiga shomaj teknik suka ce mamu na wata uku ne kayan wata uku nan ma ya kare sai suka nemi alfarma a kara masu wata biyu wannan wata biyu suka ce sofamin ita ce za ta tallafa ma kamfani kahin kamfani ya samu fonkin da za a ci gaba da aiki To, aka samu aka kara masu wannan wata biyu. Wannan wata biyu bai ida ba kuma suka nemi ƙari wurin inspector de travail na Mananga a Gades. Inspector ya ce vraiment wannan an taka doka shi ba ya sinyan shi sai suka ce ya ba su takardun su su sun san inda za a sinya masu shi yau muna shekara biyu da shiga cikin shomai technique kuma cikin shekaran nan biyu da watanni da muke da har da rashin albashi na wata takwas lokacin da muka yi komite muka je wajen inspector ken shi ya kwatanta mu in muna so mu san matsayin mu dole sai mun je mun yi petition mun yi platform revendicative yanzu a mun mika ta hannun justice To ranar Litinin 27 ga watan Fabrairu ne kotun shari'a za ta wato ta agada za ta sarari waɗannan ma'aikata na kamfanin Somina. Ƙasar Nijar za ta halarci gasar fina-finai ta ƙasashen Afirka wato Fesfako da za a gudanar daga 25 ga watan Fabrairu zuwa 4 ga watan Maris mai shirin kamawa. Ƙasar Nijar za ta fuskanci wannan gasar ne da fina-finai guda biyar. mashirya fina-finai abba kyari arimi ɗaya wato na daga cikin tawagar 'yan nishar a wannan gasa ta fesfako ya bayyana cewa duk da yake suna fama da matsaloli 'yan wasannin wato fina-finai na nishar na da kwarin gwiwar cewa za su kai labari a wannan gasa. Idan kuka kasance a cikin masu tankaɗe da raraye ko kuma a cikin zubin waɗanda aka saba, to za a haskaka abubuwan da kuka ƙirƙira, Don haka muke son 'yan Nijar su gane domin tallata abubuwan da muke ƙirƙirawa ne a cikin wannan tsarin na gasar harkar fina-finai cewa da fasfako. Ba mu da da yawan alƙalai a cikin kwamitin da ke kula da tsarin wannan gasar, kuma dukan fina-finai ana zaɓen su ne a saka su a cikin gasar. Don haka babbar dama ce a gare mu mu da muke sha'awar wannan abun. Ko kai waye duka fim ɗin da kakkala zai baka damar samun fasaha kuma fina-finai ne da kwamitin alkalai da suke kula da wannan gasar suke nazari a kan su kwarai da gaske. Don haka yana ba mu damar sanin irin ci gaban da aka samu a harkar shirya fina-finai duka suna daga cikin abubuwan da zai sanya mu halarta. entre déplacement. sai kuma fagen wasanni jiya a birnin paris a gudanar da walawalar kwamfalar kwallon kafa ta mazaje 'yan ƙasa ga shekaru 20 a wasannin francophonie karo na takwas na 2017 ƙasar niger ta samu kanta cikin rukunin b kuma za ta haɗu ne da wato ƙasashen kamaru congo brazzaville da mali a cikin rukunin a akwai burkina faso cote d'ivoire guinea conakry da kuma liban rukunin ya kunshi gabon maroc ilmoris da senegal sai karshe wato rukunin d wanda ya hada canada france haiti da jamhuriyar demokradiyyar congo wasannin francophonie karo na takwas a sugurana daga wato 21 zuwa 30 ga watan juye na 2017 a birnin abidjan na kasar cote d'ivoire yanzu kuma sai a dakace mu shirye-shiryen studio kalangu a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95 da Dalko ga gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. A kan lamba 101 da Dalko ga gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba bakwai da ga gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba ta da biyar biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba dari gajeren zango karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirinmu na musamman shirin namu na yau zai bamu damar sanin wani gungun mata mai suna doriban na garin sakwara waɗanda kuma suka halarci taron sahel inov da ya gudana daga 21 zuwa 23 ga watan na fabrairu a palais de congrès da kenan yamai Projem Prodex ne ke tallafawa wannan gungun mata da ya shahara wajen noman albasa da kuma sarrafata a jihar Wato Waɗanne abubuwa ne Projem Prodex ya fi baiwa muhimmanci mene ne manufarsa ta tallafawa gungun matan na Doriban? Madam Mustapha Rakiya jami'a a Projem Prodex ta yi wa Alhassan Kuzi Muhammadu ƙarin bayani. Le project c'est un projet des exportations et des marchés agrosilvopastoraux. Wannan tsarin ya mayar da hankali ne akan abubuwa da dama da suka shafi sarrafawa da kuma kasuwancin albarkatun noma da kiwo. Muna aiki a cikin dukkan shahohin ƙasar nan. Fannoni uku ne muke mayar da hankali akan su da suka hada da albasa, wake da kuma nama. Prodex tana gayyatar ƙungiyoyin mata da take tallafawa, musamman ma ƙungiyoyin mata da suke sa kwara a cikin yankin jihar Talabere, inda muka gina musu wani wurin sarrafa albasa, wanda ƙungiyar mata ta Doriban ita ce take kula da wannan tsarin, kuma ya ƙumshi mambobin mata 38 ne waɗanda kashi 95 cikin 100 mafi yawan waɗannan mata duka masu noma albasa ne. Don haka albasa ce suke noma a cikin garkunansu kuma wurin bai da nisa da hanya don haka ba su da matsalar sufuri su ne suke noma albasar sannan kuma suke sarrafa ta sun daɗe a cikin wannan harkar don haka ba mu samu matsala ba wajen tunkarar su domin yin wannan aiki tun shekaru da dama abinda kowa ya sani ne gabu mai kyau shine na sakwara don haka muka yanke shawarar tafiya wajen su saboda ya yi shekaru da yawa ita ce take yin gabun da hannunta tana daka shi ta shanya shi sai dai a wani lokaci wajen shanya ƙasa tana iya shiga ciki wanda idan ka yi amfani da shi za ka ji ƙasa-ƙasa a cikin gabon ko kuma wani ganye ya fada a cikin gabon sai launin ɗanɗanon kaji ya canza don haka muka ga ya dace mu tafi wajensu domin su rika sarrafa wannan gabon a cikin fasaha ta zamani kuma ina tabbatar muku cewa wannan cibiyar ita kaɗai ce a nan nishar akwai samfarin gabu uku da muke yi akwai farin gabu da kuma gari da ma albasa ita da kankanta. Nous gabu kware, gabu masu da ma'ana muka karshen labarin namu na maraicen yau zan burku da Musa Hassan dauke da labarai da halashen zabarmanci a yi saurare lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba da ga gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. a difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.